Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan annobar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara da ta afkawa wasu jihohin Najeriya a bana. Cutar da aka fara ganin ɓullarta tun daga farkon shekarar nan inda ta haddasa asarar ɗimbin rayuka a sassan ƙasar. Hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC ta ce cutar ta kwalara ta halaka mutane 359 zuwa farkon watan Oktoban da ya gabata. inda ake da mutane fiye da dubu goma da suke kwanci sanadiyar cutar. Jihar Neja na sahun jihohin da wannan cuta ta haddasa asarar ɗimbin rayuka wadda aka ga tsanantar ta a watan jiya. man kuma fara da tuntuɓar kwamishinan lafiya na jihar Dr. Ibrahim Dangana wanda ya yi mana bayanin alkalman waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka harba a wannan jiha baya ga matakan da gwamnati ke ɗauka da nufin shawo kan ta'azzarar cutar. takaice yanzu eh, total number ɗin mutane da muke da muke suspecting da cutan cholera ɗin 257 wato 257 across 11 local government areas sannan a cikin mutane 277 mun rasa rayuka guda 20 a cikin wayannan cases ɗin mun ɗibi sample guda 45 domin gwada su a yi masu gwajin kwalera a cikin guda 45 kuma mun samu guda biyar ne wanda suka nuna positive wato suka tabbatar cewa eh wannan ainihin cutan kwalera cikin matake da muka doka sun hada da ƙara ilmantar da ma'aikatanmu game da active management na such cases wanda aka eh. kawo asibiti da alaman amai da gudawa sannan kuma mun ba da agajin magunguna da iv flute da su glove sabule hand sanitizer da ire-iren kayan kariya duka ga wayannan loka jihohi din sannan kuma muna ƙara fa'idar da kan mutane ta mass media da gidan television, da rediyo da kuma town criers da kuma ta hakime village head ƙananan sarakunan ƙauyuka game da mutane su ɗauki matakin wajen personal hygiene da environmental hygiene ta wurin tabbatar cewa ruwan da suke amfani da shi da inda suke ci abinci duka an tsabtake duka dai ire-iren haka. Abdullahi Muhammad mazaunin garin Madalla ne inda cutar ta fara barkewa a karamar hukumar Silaja ya kuma yi mana bayanin yadda cutar ta yi musu shigar burtu tare da hallaka tarin mutane. A ranar mun samu mutane kusan mutane uku sun rasa rayukansu wayansu kuma suna asibiti suna ta gudawa. A kwanakin shugabancin ƙaramin hukuma ta kawo mana ɗauki da magunguna har ta turo da environmental suka zo suka yi sanitizing mutane aka gaya musu abubuwa wanda ke kawo wannan a ah, outbreak daga baya cikin kwana biyu zuwa uku sai muka ƙara samun wannan iftila'i bayan ma ya fita amma madalla ya shiga wayansu gurare a cikin ƙaramin hukumar Suleja, wanda wata mata cikin dare wannan iftila'in ya kama ta har ta rasa ranta da da cikin dare misalin karfe sha ɗaya. muka ƙara reporting to local government suka ƙara kawo ɗauki a cikin daren yaron matan shi ma har ya kamu da ciwon aka kai shi asibiti na gaggawa wanda Allah ya sa shi ya warke karamar hukumar faiko ma lamarin ya munana inda mutane da dama suka mutu yayin da aka kwantar da wasu a asibiti nasiru isa dan uwa ne ga wani daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar ta kwalara ko kuma amai da gudawa ciwon nan fa wani ciwo ne gaskiya ciwon nan fa alamarin shi kamar ciwo ne da ba zato ba sannan ciwon gaskiya ba mu ji daɗi ciwon ba gaskiya domin wannan ciwon karancin sanye ka kamu da ciwon nan inda har na kashe ka ne ma ko kwana uku bai kai ba za a gan kawai mutum karami ne kaman kai shekara biyu da ciwon wudi kwana uku tsakanin kwana uku za a gan kawai ka wani rami in ba ma wanda ka sani ba in ka zo ka same shi haka ma ba ka ma san waye ba ne ganin cewa har yanzu wasu kan kasa gane ita wannan cuta tare da alamominta da kuma yadda take yaduwa mun garzaya ga masana don samun bayanai. Datta Nafisa Muhammad Jiga ƙwararriyar likita ce a Najeriya. ta kuma yi mana tsokaci game da yanayin cutar baya ga rabe-rabenta. Kwalara cuta ce da ke sa guda wanda ke faruwa ta cin abinci ko shan ruwa mai ɗauke da ƙwayar cuta. Ƙwayar cutar nan shine batu da ke cewa bacteria infection. Akwai wani ƙwayar cuta da ake cewa Vibrio cholerae. Wannan cuta in aka same shi a cikin ruwa ko abinci in mutum ya ci abincin yana iya samun cutar nan da ake cewa cholera kuma zai iya fara amai da gudawa. Amai da gudawa shi ne babban alaman cholera. Akwai wasu alamomi shima kamar za ka ga mutum ya yana laulayin jiki sannan kuma za ka ga idanuwansa ya shiga ciki sannan za ka ga akwai karamcin ruwa a jikin mutum yanda za ka sanin cewa mutum ya samu karamcin ruwa a jiki za ka ga yana yawan jin kishirwa nan da nan yana buƙatan ruwa za ka ga bakinsa ya bushe yana buƙatan ruwa saboda ruwan jikin nan shine ke tafiya alama yadda za ka yi ka gane mutum akwai karancin ruwa za ka ga wayanda suke zubar da shara a ko'ina to ana iya samun ɗaukan cutar nan wayanda in suka to ire-ire abubuwan nan suna iya sa mutum ya kamu da cutar kwalara shi yasa yana da kyau in mutum yana son ya ci abinci sai ya wanke hannu in mutum yana son in ya je ban ɗaki ya dawo sai ya wanke hannunsa ana son mutane su dinga iyaye wurin dafa abinci a wanke ɗanyen abinci da kyau kafin a dafa Yanda ya bambanta da sauran cututtuka shine yanayin Gudawan mai launin ruwan shinkafa ne kuma za ka ga kwalara ɗin ya zo tare da amai ko ba amai. Sannan kuma wannan cuta ana saurin ɗaukan shi cikin mintuttuka. Ma'ana in kamar mai wani ya zo kusa da cutan mai cutan kwalara in ya taɓa kila amai ko gudawan da ya yi shi ma zai iya kama da cutan za ka ga shi ma in ya je gida ya je ya taɓa iyalansa shi ma zai iya kama da cutan kwalara nan. kwararriyar likitar Dr. Nafisa Jiga ta ce rashin zuwa asibiti cikin gaggawa shi kan kai ga asarar rayuka a duk lokacin da aka samu barkewar wannan cuta ta kwalara ko kuma amai da gudawa. Wato abin da ke kawo mutuwa ta sanadin cutar kwalara shine rashin zuwa asibiti. rashin samun kulawan da ya kamata a yi ma mara lafiyan mai cutar kwalara wasu idan suka samu wannan rashin lafiya sai dai su zauna a gida ba su zuwa asibiti watakila babu asibiti kusa gare su ko ku ba su da kuɗin zuwa asibiti sai su zauna a gida to ta wannan abun yana iya sa mutum ya rasa ransa saboda ruwan jikinsa ke tafiya da sinadarin jikin shi ne ke tafiya kuma akwai abin da bature ke cewa shock idan mutum duk ruwan jikinsa ya tafi da sinadarin jikinsa ya tafi akwai abin da ake cewa shock in mutum ya samu kansa a cikin wannan yanayi to tabbas mutum zai iya rasa ransa cutan kwalara ɗin nan hanyar da aka fi ɗaukan shi ne ta hanyar ruwa ƙauyuka da garuruwa da dama ba su da ruwa masu kyau za ka ga mutane da dama suna shan ruwan kuma ruwan nan da shi za a yi wanki za ka ga mutane sun shiga su yi wanki a ciki kuma san ruwa ɗin nan shi ne za a ɗiba a je a yi girki shi ne kuma za a ɗiba a sha wataƙila mutum ya je ya yi bayan gida kusa da ruwan ya wanke hannunsa ko ya yi tsalki a wurin nan kuma za a zo a ɗiba a je a yi amfani da shi muna kiran gwamnati su duba wannan al'amarin a yi musu hanyar ruwa inda za a dinga samun ruwa masu tsafta. Masana dai yana ci gaba da gargaɗi baya ga kiraye-kiraye ga jama'a game da muhimmancin tsafta wadda ke matsayin hanya ta farko da za a bi wajen yakar cutar ta kwalara da galibi akan sha a ruwa ko kuma a ci a abinci. Kai to a gaida likita bokan turai a sosai. Jihar Legas ce kan gaba biye da Kano a sahun jihohin da wannan cuta ta yi wa barna ko da yake an ga sanantar cutar a jihar Borno musamman bayan iftila'in ambaliyar ruwa. Ba duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya. madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi. Sunana Azma Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya. thank you